kimanin kaji miliyan guda aka kashe a kokarin da hukumomi suka yi na durkushe yaɗuwar cutar bayan da aka samu rahotannin barkewata a jihohi takwas na Najeriya. Annobar dai ta fi tsanani ne a jihar Kano inda aka yi asarar kaji fiye da dubu ɗari bakwai. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ministan lamuran noma na ƙasar ta sha alwashin tallafawa masu kiwon kajin da annobar ta shafi gonakin su, Inda ta kiyasta ba da tallafin naira dubu ɗaya da ɗari uku ga kowace kaza guda ɗaya. ya zo yanzu dai kaji dubu ɗari ne gwamnatin ta biya diyar su a matsayin kashin farko kamar yadda alhaji adamu wani mai kiwon kaji a nan kano ya shaida mun ita ma dai hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid a ƙarƙashin shirin ta na bunƙasa harkokin noma a najeriya ta ba da horo ga ƙwararrun da ke aikin bincike da ba da kariyar yaɗuwar cutar A yayin wani taro a nan Kano cikin watan Fabrairun da ya wuce hukumar ta hallara masana da sauran masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya domin kara juna ilimi game da matakan dakile yaduwar cutar ta masassarar tsuntsaye. Suleiman Sambo na ɗaya daga cikin jami'an hukumar ta USAID. Ƙoƙari ake a ga cewa wannan annobar tunda ta riga ta yi tasiri a nan ake kokari ga cewa za a tsaye da ita kuma za a yi maganin ta saboda jihar Kano a cikin kashi 100 kusan kashi hamsin na matsalar da aka samu na wannan cutar a nan cikin jihar Kano take da waɗannan kaga aka gayyata nan ƙwararru ne na bangaren dabbobi cutukansu da sauraronsu to so idan aka koya musu su sake samun wani sabon darasi a kai yadda za su sake koya wasu na kasa da su kuma sake koya manoma yadda za a rage illata da bala'inta Baya ga batun jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta taka rawa ta wasu fuskoki daban game da wannan cuta. Dr. wa Abubakar shine daraktan kiwon lafiyar dabbobi a ma'aikatar gona ta tarayyar Najeriya. Kasan muna yi ne domin a samu abinci. Yanzu kajin suka mutu to ina abincin Ɗaya kenan. Na biyu shine kuma cutar ma tana same dan adam domin kada ta sami dan adam ya kamata mu duba wannan bayan kuma cewa kuɗi ne ake batarwa. Yanzu haka dai babu wani sabon rahoto dangane da wannan cuta ta masassarar tsuntsaye a nan Kano cikin fiye da makonni biyu da suka shuɗe. Sai dai a hannu guda kuma waɗanda wannan cuta ta ritsa da gonakinsu na ci gaba da dakon tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.